الفعل الذي يصاب منه فعل تعجل ga fi'ilin da aka kero fi'ilai biyu na ta'ajjubi da kare mun san fi'ilin da ajibi biyu na ma alahu da af'ibi ma a hasana a hasimbi da su ake ila ta'ajjubi fi'ilanin an ka shafe nuna don raba an sharɗanta sharuɗa bakwai ga fi'ilin da za a kero ma fi'ilan ga juna ta ajiyu a haduhuma ɗayan sharuɗan ga bakwai an ya kuna sulasiya ya dai zama sulasi haƙi uku fala yubna ne ba a gino su ne maza da alaihi ga abin da ya karu bisa ga harhi uku na hau kamar da haraja ya kai hudu in ɗalaka ya kai biyar haraja ya kai shidda ba a ƙero fi'ila ta ajibi ga waɗanda za ku ce ma a da harajahu ma an talakahu ma a staharajahu ko istaharaj ne ko in kai haka ya zan amri in ɗalib ne ta da shi الثاني شرعي نبيو كنت نحرقوكو كي وجه na biyu. an ya kuna shazan mutasarrifa mai tasarrufi ba a kero su daga fi'ili jami'i fala yubna ya ba a gino su min fi'ilin daga fi'ili gairi mutasarrifin wanda bai tasarrufi kamar ni'ima da bisa ba a ce ma an amaru ko an indi ma a asabu ko a izi asa ba a ce ma a asa ko a asibihi amma akwai hilafa shi wasu sun ce ana yi amma sai dai kuma ya sa da kiyasi zina haka nan laisa ba sha ala shbihi kuma alaysahu as-salisu sharadi na uku an yakuna ma'ana ma'ana ce ta zan qabila mai karɓa lil mufalala ta gafihi sai ya zan abin nan na karɓa shi ba a cewa ma amwatahu mishi shi mutuwa domin mutuwa ba ta karɓar shi ko duk guda ta. ba a cewa da ya hawa da mutuwa sai dai in wani nan bai yi da mutuwa ba shi kan bai mutuwa wala yi ya da ba a gino su min mata da gamata wafaniya da karewa a cewa wani wanga karewa sai ko in wanga da saura bai kare Wani hawaye ma da makamancin is domin lamar zai tafi ha babu wata daraja da sha'in ala sha'in wani bai shi wani baka dauka wannan nan arrabi sharadi na hudu an ya kuna shi zama tama cikakke ba a tsero su ga fi'ili na ke irin kana da kada wa hada raza da zalika ya tsare da haka min al'af'alin na ke fata da fi'ilai na ke sai na hawa kamar kara wa ta hada yan uwanta kula ba ka ce ma zai dan ƙa'ima me ta zai da zama tsaye ko a duk ya ne wa a jaza fil amma kufa sun halatta ana alkamin su sharafi na biyar Allah ya kuna mantiyan kashe zan wanda an ka kore tunda sun aka nuna kahiwan kazan sai an kore kazan nan ina magana kai shi na cewa hata raga da zalika min al luzuman ya tsaru da haka daga wanda an ka kore ga lizimta na hawa kamar ma aja fulanun didda wai wani bai yi magani da wannan maganin bai amfani da shi ba ai man tafi a au jawazan ko ko wannan an ka kore jawazan ba luzuman ba kamar ma larabtu zaida ban bugi zai ba to nan babu tabbili babu ta'ajjubi السادس sharadi na shidda Allah ya kuna la wasfa minhu ala ab'ala kada sai ta zan ab'ala tunda ab'ala sai na za a ci agowa to in ya zanto har ko haka shi kamar ahmar abu mai ja to za ka ce ma ahmar don kamar baka yi tablili ba baka yi ta'ajjabi komi ba tunda ko babu ta'ajjabi a hamar shi shine cewa haka da zabe zalika ya tsare da haka min al-af'al dala don a tsaro daga fi'illan da ka bari alal alwani ga launuka kamar sawida wa huwa aswad hamira wa huwa ahmar wani uyubi da na ayuba kamar hawila ya zama mai bibin gora wa huwa ahwal awira ya zama ijiya guda wa ko a awaru wala ta kulu baka cewa ma a sawadahu ma a hamarahu ma a hawalahu ma a awarahu baka cewa a awir bihi a hawil bihi a hawil bihi a hanar bihi sabi una bakwai cikin sharuɗan na ƙarshe ke Allah ya kuna kashe zamman miyan wanda an ka gina lil maquli kashe zamman miyan lil maquli shi a ƙarshe ko can wa gairu salihin sabila fu'ila in hau kamar luriba zaitun an buge Zaidu. to baka ce ma alaraba zaida ne zaidu buguwa don kai ya rikitar da cewa miskin shi bugu a ɗauka shi ya yi bugun da kaka mamaki sai ko kana mamaki bugun da an kai shi ne ce ba za ka ce haka ba turidu ta'ajjuba kana nufin wai mamaki min larbin daga bugu uqi'a bihi da anka abkar da zaidu li alla yaltafisa don kada ya rikitar bai ta'ajjibi da mamaki min larbin daga bugun da auka a kushi a kasai ba gare aka a kasai wa ashadda daw ashadda aw shibuhuhuma yahluhuma ba'al shurubi adma wa masdarul adim ba'd yantasif wa ba'd al jaru bil yajib wa ashdid daw ashadda aw shibhuhuma ashadid ko ashadda ko abin da ya kama da su ya halufu shi zai maye ma ma a jima abin da ya rasa ba ala shuruɗi tashin sharuɗa idan ya zan cikin sharuɗan ga bakwai an rasa guda to sai a ce ashdid kamar ahmar da an ka ba ka ma ahmar sai ka ce ashdid bi humrati ko ma ashadda humratahu shi a ashdid aw ashadda ashadda shi zai tsaya irin ma a hasana shi ko ashaddid shi zai tsaya a hasin sai a gyara da ba shi ne ya ce wa mazdarul adimi mazdarin wannan da ya rasa sharaɗi yanta sun shi na nazba ba da bayan haka sai ka ce ma a shadda ko marata ma a shadda bihira jaka to wa ba da abin ko bayan abin in ashidda tana fa to jan rubuji mai jan rabil ba da ba ya jami'a waje ba ashiddid bi umrati ashiddid bi taharjati يعني أنا نهم أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط أنا سادوا زوا تعجبي ga fi'illan da ba su cika sharuɗa ba in ana son a sadu da ta'ajibi da su sai an yi faran gabi a shaddi da a shaddi wani hauhi da makamanci wa bi a shadda ko da ashadda wani hawaye da muka makamanci wayan sabu sai an rubanci masdaru zalikal fi'il masdarin wancan fi'ilin al'adin zai shuru da wanda ya rasa sharu ba'ada abala bayan abala. maqulan alhali ne shina maquli ma ashadda umraka wal jar sai ai mai jarra ba'ada bayan af'il bil ba'i da ba fatakulu sai ka ce ma ashadda daharajatahu ma ashadda istihrajahu ashdid bi mihrajatihi ashdid bi istihrajihi ma aqabaha awarahu aqabih bi awarihi ma ashadda humratahu ashdid bi humratihi akai ne akwai sauran baki guda akai gani gaba ko ku ga lokaci ya to to da wannan na nufin ka a tashi ba ayo yi ba bari mu sabo da ka je nan ka zan ba ayo yi sabo Allah ya